الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha ɗaya ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda shi ne dace da sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna zama na uku kenan darasi na uku a cikin tafsirin suratun nur a wannan shekara mai albarka idan yan wa za su iya tunawa jiya muna tsakiyar magana dangane da hukuncin allah akan mazinaci wani a yi masa bulala ɗari wani kuma a jefe shi hanyar mutu. wanda bai taɓa yin aure ba hukuncinsa bulala ɗari idan ya yi zina wanda ya taɓa yin aure ko ta taɓa aure jefewa har mutuwa ya zo a cikin sayin bukhari da muslim hadisi mai tsawo daga umar dan khattab allah ya da shi wata rana tashi ya kudu ba wa mutane ya ce ayyuhan nasu inna allaha ba'asa muhammadan sallallahu alaihi wa sallama bil haqqi ya ku mutane allah ya tura na muhammad sallallahu alaihi da gaskiya wa anzala alaihi alkitab kuma Allah ya sauka masa da alqur'ani yana daga cikin abin da aka saukarwa da annabi ayatul rajmi ayar jefi mazinaci mufsani mai aure ko wanda ya taba aure umar ya ce faƙar'anaha wa wa'ainaha muka karanta wannan aya kuma muka kiyaye ta muka haddace ta ya ce wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'da annabi ya jefe wani ko a zamaninsa an jefe wani kuma mu ma bayansa mun jefe mazinaca ya ce ba aksha an ya tsola bin nashi zamanu ina jin tsoron kada lokaci ya yi wa mutane tsawo fa ya ƙulu ƙa'in sai wani ya ce la na jizu ayatar rajin fi kitabillah wani ma ya zo ya ce bai samu ayar da ce magana akan jifa a cikin littafin Allah ba ina jin tsoron haka ya faru فيضل بترك فريضة الله قد أنزلها الله sai mutane su bata saboda sun bar farillar Allah da Allah ya saukar ku lura da wannan magana Umar ya ce mutane za su bata idan suka ki aikata farillar Allah da ya saukar Allah ya saukar da farillar duk mazinaci mai aure in ya taɓa yin zina in ya yi zina a jefe shi idan mutane ba su yi aiki da wannan hukunci ba fa Umar zillu umar za su bata to kaga ku ai ana cikin bata yace farajin fi kitabillahi haqqun ala man zana min ar-rijal wa sa. jifa a jefe mutum da wanda ya zina cikin maza ko mata ko mata haƙƙi ne wannan kuma yana nan a cikin littafin Allah idan qamatil bayyinatu a al-hablu aw al-i'tiraf idan an samu wato ainihin wato hujja tabbatacciya ko mutum ya tabbatar su sai a yi masa wannan jifa da shi kenan um, yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa an yi wannan hukunci na jefe mazinaci mai aure annabi ya jefe ma'is da gamidiya sai dai jimhurin fukaha majority na malaman fikihu suna gani cewa idan an zo yin hukunci to za a takaitu da jefe mutum ba sai an mai bulali ba don akwai maganar shi za a mutum bulala ɗarin sannan a jefe shi ko kwadai za a yi mai jifa kare majority jamhur na malamai sun tafi akan a jefe mutum ɗin kan yustafa bin rajimi wala jiladu kamlar rajimi ba za a jefi mazinaci ba kafin a jefe shi mana duk wanda ya cancanci jefe shi za a yi to tun da mutuwa ma zai aiba ta amai bulala ɗari ba saboda ba ciro daga manzo Allah ya haɗa hukuncin nan guda biyu ga mazinaci ya masa bulala sannan kuma ya jefe shi ba duk da cewa daga cikin malaman fikihu akwai wanda suna da ra'ayin sun yujladuna na ba da nari za a yi musu bulala tunda Allah ya ce mazinaci namiji ko mace a musu bulala ɗari ɗari to za a haɗa musu hukunci biyu a yi mutum bulala sannan kuma a jefe shi wannan ra'ayi ne na wasu malamai haka ya zo a cikin tafsirin ibn tafsir Allah masa rama wasu malamai suka ce jefe mazinata guda biyu waɗanda suka taɓa yin aure akwai dalilin da ya tabbatar da haka ayoyi ne a cikin alkur'ani guda biyu na farko dai ita ayar an shafe tilawata amma hukuncin ta yana da ita tana daga cikin ayoyin da nusikhat tilawatuha wa baqiya hukmuha an share tilawar mana karatunta ka ganta a cikin qur'ani a rubuce tana daga cikin ayoyin da an goge su amma hukuncin su yana nan dan da cikin ayoyin qur'ani a cikin babin nasikh da al-mansukh to akwai ayoyin da an shafe su ba a ganin rubutunsu a cikin ƙur'ani amma kuma hukuncinsu yana nan aikace to wannan ayatar jefe mazinaci mai aure to tana da cikinsu aya ta biyu ba iya tilawati wa hukum tilawati tana nan kuma hukuncin ta ma yana nan wacce ce aka shafe tilawata ta farkon kenan hukuncin ta yana nan wani an shafe tilawa babu ita alqur'ani a rubuce amma hukuncin ta yana nan ita ce fannin Allah ta'ala ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma farjumuhuma albattata ba kasa ba na kalimin Allah wannan aya ce amma da rubin kun ji karanta ta ba ku saba jin ta ba da sahabbai sun karanta ta amma daga baya sai a shafe ta a cikin ƙur'ani. amma Allah ya ce a bar hukuncin ta wannan ya zo a riwayoyi masu tarin yawa waɗanda suka tabbatar da safai sun karanta wannan aya a shaikhu wa shaikhatu sun haddace sun yi aiki da ita sun hankalce ta kuma hukuncin ta yana nan a tabbace don kuma za Allah ya aikata hukuncinta sahabbai ma sun aikata hukuncin wannan aya shine mazinaci mai aure da mazinaciya mai aure idan zana ya in sun yi zina mu muhuma Allah ya ce ku jefe su to ka ji hukuncin ka inda ka taba aure kai zina to hukuncin ka kisa kuma kisan ma ba harbe ka za a yi ba da dutse za a jebe ka kullum abinda malamai suke faɗa lalle zanen mai aure ba ƙaramar masifa ba ce lalle mace mai aure ta zai ta yi zina ba ƙaramin bala'i ba ne lalle mai aure namiji ya je ya yi zina wato ba ƙaramar musiba ba ce ba tunda ka har hukuncin ma kashe mutum ake duk zunubin da ashe idan kayi za a kashe ka kisan ma na wulaƙanci a jefe ka da dutse kana ihu kana tsara amma wallahi wannan bai zai sa a sauƙaƙa maka ko a saurara maka ba sai an hallaka ka to wannan wallahi ya kamata mutum ya ɗauki zina akan wannan masu zina su shafa kansu ruwa su ba kuma ko da ba maka hukuncin a duniya ba akwai sakayyar Allah ya kamata ka san da wannan akwai dokar Allah tana nan tana jira ka a kiyama aya ta biyu ita ce wacce take ba kai tilawati wal hukum tilawata tana nan hukuncin ta yana nan alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'riduna wannan ayar ta cikin suratul ali imran malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne akan jefe wasu yahudawa guda biyu wanda suke zina bayan sun taɓa yin aure akwai malaman da suka ce wannan ayar dalilin saukanta A tara ila na utu nasiban min alkitab kenan wasu yahudawa ne guda biyu mazinata Allah ya saukar da wannan ayar aka ce a jefe su kuma annabi ya jefe su din kissar jefe waɗannan yahudawa guda biyu sanannen abu ne a cikin sunna kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi Allah ya ce sun mai tawalla fariqun minhum wa hum muriduna sai ga wani bangare daga cikin su ya juya baya suna masu kau da kai ai amma fi tawrati min hukmin rajul abin da ya faru sun san cewa a cikin addaura akwai hukuncin jefe madaraci in yayi aure sai suka kau da kai suka isa da hukuncin addaura suka zo gurin manzon Allah suna tsammanin zai daga musu kafa su sauƙaƙa musu to sai Allah ya zargi wanda ya kau da kai ya kiyaye yadda a jefe shi a cikin wannan aya sun mai tawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun din kenan wannan yana nuna mana cewa ashe jifa tabbataccen abu ne a shari'ar musulunci magana a jefe mazalaci mai aure akwai shi ina fata ana fahimta Allah ubangiji ba mu dacewa Allah ya ce wala ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillahi mun yi bayani a jiya aya tana nufin cewa kada fa tausayi ya kama ku idan kun zo za ku yi hukunci wa mazinata dinan kar ku tausaya musu tunda shi bai ji tsoron Allah ba shi bai kiyaye dokar Allah ba ya je ya keta alfarmar mace yake banta da ita mala'ikun Allah suna kallon shi yayi lalata da ita ya fito to idan Allah ya sa aka kama shi to kar ku daga masa kafa kar ku tausayi ya kama ku wajen yi masa bulalin nan guda goma ko jefe shi babu tasfifi fil a jefe su wato kar a ji wani raɗaɗi a rai kada in ka zo kana yin hukuncin nan ka ji a rai haka da mun shari'ar Allah take ko sare wuyan mutum za a yi to wanda zai sare mai wuya kar ya ji wani tausayi kawai ya tuna saban Allah da wannan mutum ya asita shi kawai a dafe kanshi a jefar da shi a wuce wurin wannan shine dokar Allah sannan kada a sauƙaƙa musu wajen rage yawan bulalin kama a ce ai saboda yanayi Ba za a ɗan ɗaga ba ƙafa a yi maka saba'in ko a yi ma tamanin ko a yi ma casa'in haramun ne wala ta kurkun biyu ma ra'afatun fi dinin layi mana a cikin hukuncin Allah kada ku tausaya musu ko kuma a ce aidin shi wani ne dan wani ne wai a ce amma ya ce masa haddin ko yana da hanya da alƙali ko alaƙa da shi saboda mana Allah sallallahu alaihi wasallama yi inkari wa wani masoyinsa shine Usama ibn Zaid usama ibn zaid ya zo neman sauƙaƙawa da neman ceto akan fatima bintul aswad ibn abdul asad al-makhzumiyya wannan mata an ce sata ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ita fatima bintul qais ai fatima bintul aswad ibn abdul asad al-makhzumiyya ta sata wani abu ta sata ko dai wani shimfiɗa ko kuma kayan kwalliya na ado wasu malamai suka ce ba sata ce ba wata ɗabi'a ne da ita idan aka kawo ta karɓi aron abu in ta karɓi aro to ita ba ta mayarwa sai ta je ta karɓo abu mai daraja mai matsayi a wajen mata amma in lokaci ya yi ta mayar ba za ta mayar ba da ta aka yi mata hukunci kamar mai sata shi ne an zo za a yi mata hajji shi usama ibn zaid ya ga yana da matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi manzan Allah yana kaunar sa shi ma yana kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai zai ce ya rasulullahi ya daga mata kafa wannan baiwa Allah a sauƙaƙa mata annabi yace ya usama a tashfa fi haddin a tashfa fi haddin min hududillah yanzu ya usama zuwa za ka yi akan haddi na Allah haddi na Allah za ka zo kana cewa kana neman ceto ka hana azartar da hukuncin Allah manzo Allah kawai sai ya tashi ya hamun bari ya kama hudu ba Ya ce yace ayyuhan su ya ku mutane inna ma dhalla man qablakum kano idan idza sarqa fihim ash-sharifa taraku abin da ya halakar da wanda suka gabace ku idan mai matsayi ya sata a cikinsu. to sai a ƙi mai haddi saboda yana da matsayi sai a ƙyale shi sai su bar shi amma wa idza sarqa fihim ad-da'if idan talaka ne sata mai rauni mutanen da sai a tsayar masa da hajji a kamo alayhi hajja annabi ce wa na rantsi muku da Allah daya an na fatima ta binta Muhammadu. da a ce fatima ƴar gidan muhammadu na na fatima ƴar gidan muhammadu yarsa kenan yace sarakat in ce sata la qata'tu yadaha wallahi sai na cire hannunta so usama ba wani magana daga kafa a ce za a yi hajji ka zo kana neman alfarma daga nan ne malamai suka ce babu magana alfarma babu maganar daga kafa yayin da aka zo a zartar da hukuncin Allah don haka waɗanda suke yin laifi a ƙasar nan ake zuwa saboda suna da matsayi suna da hali suna da hanya sun san manya ake azantar musu da hukunci wannan zalunci ne ya'yan talakawa azartar musu da hajji, azartar musu da doka wannan cuta ce da ɗan talaka da ɗan mai hali da ɗan mai mulki da wanda ya san wane da wanda bai san wane ba dukkan su ɗaya ne a wajen Allah duk wanda ya ba daidai ba a zata mai da hukunci ko ɗan waye kuwa to amma ba sai na yi dogon sharhi da bayani ba ko kun riga kun san ƙasar nan yau halin da ake ciki sai wanda Allah ya kubutar in ka ga an yi mutum hukunci to ɗan talaka ne kawai ba yi da yadda ne sai kaɗan daga cikin tsayayyun alkalai da lauyoyi Allah musu albarka da suke tsayawa sai sun tabbatar da doka kan kowa amma abin da ke faruwa shine mabarnata suna barna amma suna da doguwar ƙafa, suna da hanya a wajen manya da haka mutum zai zo kakkashe mutane ya ji abin da zai yi idan an kama shi sai kaga an sako shi saboda an shiga an fita najeriya gari ne ko ƙasa ce da ake shiga a fita a yi kulle-kulle a yi rubuce-rubuce a suke cin hanci a yi abin da za a yi wani ma babba ne kawai zai yi waya ce ina da interest a kan kes ɗin wani dole a suke shi to wannan shi ya halakar da al'umma rashin zartar da doka da oda akan duk wani mai laifi to shari'ar musulunci ba ta lamuntar nuna bambanci wajen zartar da hukunci akan duk wani mabarnaci wajibi ne mahukunta su san da wannan kuma zaman lafiyar al'umma zaman lafiyar ƙasa kwanciyar hankalin masu mulki ne su sa ido su tabbatar ana tabbatar da doka da oda amma matukar dokar ku tana aiki ne akan wanda ba su da gani? to ba ku ba zaman lafiya Allah kare haramun ne a yi ceto a nemi ceto wajen zantar da hukunci haramun ne kuma a karba din zubair ibn al-awwam Allah ya dade shi yace Idan balaga al-hadd al-imama ila al-imam zubair ibn al-awwam yace idan haddi ya kai zuwa ga shugaba jagora to fala afa Allah ta'ala anhu idza ain afa kada Allah yayi wa shugaban nan afuwa inda ya yafe wannan wannan haddi ma'ana duk dokar da duk laifin da ya isa wajen alƙali ko wajen shugaba na haddi mai shi ya cancanta a mai haddi to sai shugaban ya ce ya yafe masa tuka da Allah ya yafe masa in afa an kenan wannan yana nuna lallai sai an zartar da wannan hukunci sannan abu na uku da yawa daga cikin malaman fikihu suna ganin cewa faɗin Allah wa hujjima zalika alal mu'minina da muka faɗa a baya wannan littanzihi ne Allah ya haramta haka ga mu'minai mana kalmar hurrima um, kalma ce an yi karahatu tanzih ne wasu kuma suka ce littaglif wa tanfir min al ala zawaji al-mu'min zaniya al-mu'min zaniya an tsoratar ne an nisantar an kausafa hukunci akan bai kamata mai imani ya je aure mazanaciya ba ko kuma ita mumina ta auri mazanaci ana ta maimaita wannan hukuncin don ku sani duk uban da ya tsare yarsa ta zama killatacciya ka tangantacciya ko duk wanda ya tsare kanwarsa ko yar uwarsa ya tabbatar tana da tsarki ba ta zina to ya yi mata alfarma ya neman mata miji ba mazalaci ba duk wanda zai zo neman mace a da aure to a bincike shi a binciki kamalarsa da kamewarsa da mutuncinsa da kimarsa da addininsa da kunyarsa dole a yi wannan bincike iyaye ku daina rawar jiki ku daina ainihin neman kai da yayanku kaga wani allah allah yake yasta ta samu waye kawai zai ce yana santa kawai ya cusa sai turata ba tare da bincike ba wallahi wannan cin amanar 'ya'yan ne duk uban da ya aurar da ko waliyin da ya aurar da 'yarsa ta zo daga baya ta fahimci cewa an aurar da ita ga mutumin banza ƙazamin mutum mara kamewa wallahi sai ta ji cewa kai da ka aurar da ita ka cuce ta ko da ita ta ce tana so a yi bincike a gaya mata a ce to wane fa da kika ce kina so mu dai a iya mu wallahu a alamu mutum ne da yana neman mata in kin ga zaki iya jurewa a haka ki aure shi yana neman mata to ke kika saya a gaya mata gaskiya kuma a binciki mutane a daina shiru ba a bincike ya za a bar yaran kirki yan arziki sun sha wahala sun je makaranta sun saka hijabi sun saka niƙabi shigarsu an sani fitarsu an sani kawai aje a bar wani kazani wanda bayi da kamiya kawai zo ya aure yarinya mai mutunci da kima wallahi wannan abun ciwo ne abun bakin ciki ne sau da yawa ana samun matsaloli fatawowi malamai ana yi sai ka ga yarinya ta zo da kamala ga karancin shekaru ta zo tana kuka me ya faru ai an je an aurar da ita ga wani mutum wanda yake bai da tsarki mutum ne wanda yake ƙazami in ce ƙazami ba kazantar riga ko wando nake nufi ba wato mutum ne ko dai mazinaci ko dan luwaɗi. da aka ba za ta iya zama ba wani ma ciwo ya kashe shi ya haifar mata da ciwon a jikinta tana da ƙarancin shekaru kuma ba za ta auri ba saboda an aura mata mai ciwo ya mutu ciwon ya kashe shi ya zo ya batta yanzu wa zai so yasa a yi mata haka ba illa wanda larura ce ta kama shi ba a sani ba tunda yana iya samun mutum ba a sani ba a matsayin larura Allah kare mu gaba ɗaya kare kowa ya kare mutuncin kowa amma wajibi ne ku kula da mutuncin yayanku ku daina ba da yayanku ga waɗanda ba su da kamala kuma mata ku daina zuwa kuna neman maza marasa kamala kuma maza ku daina zuwa kuna neman mata marasa kamala kowace yashashshiya ta je ta auri shashe ɗan'uwanta uwanta kowane yasashe ya je ya aure ya sashiya yar uwarsa a je can a ƙarita amma ba wai a ɗauki gidan kirki a haɗa da gida na banza gida wanda yake tattare da laifuffuka da sabon Allah ba da yawa wannan muskiloli suna faruwa ana cutar da mata musamman mata su ne victims su ne casualties a aura wa yarinya namiji ɗan luwaɗi wannan harka ta luwaɗi luɗu namiji ya nemi namiji Allah ya ce yake innakum latatuna rijala shahawatan min dunin nisa kuna zuwa kuna sha'awar maza ba kwa sha'awar mata annabi lutu ce wa mutanansa 'yan luwadi masu neman mata haula'i banati hunna athaharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid ya ku mutane na masu neman mata masu neman maza ku ji tsoron Allah kada ku kunyatar da ni akan bakina mala'ikun Allah ne fa suka zo za su halakar da su amma da yake fitinannu ne 'yan luwaɗi ne 'yan neman maza sun ruɗe wai suna neman a ba su dama su afka mala'ikun ba san ba halaka za su yi ba za su zuɗa kwanaki ba kar ku kunyatar da ni akan bakina yanzu babu wani shiryayye a cikin ku mai cewa la ilaha illallah kalu suka ce da shi ai ka riga ka sani ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد كاسني مبا من da sha'awa. لنا في بناتك من حق أي ما لنا في بناتك من حاجة ba mu da bukata akan yaya mata ba ma son su kuma kai ludu kai ka san me muke so ka ba mu wuri kawai mu afka waɗannan maza wannan muguwar ɗabi'a ta neman maza duk wanda Allah ya jarabe shi yana neman maza ya shiga uku duk wanda Allah ya jarrabe shi dan luwaɗi ne yayi asara zuwa duniya duk wanda Allah ya jarrabe shi yana lalata 'ya'yan mutane 'ya'yan maza ya gonu zuri'ar kama ba lalle ta albarka ba kuma sai ka gadar da wannan fitina ga 'ya'yanka da jikokinka da tattaɓa ka Ka aikata mugun zunubi ko kana aikata mugun zunubin da Allah ya halakar da al'umma guda kifar da ita aka yi aka kifar da ita wajen na aliyaha سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد aka juya ta ƙasar da fsl luwaɗi suke aka ɗaga ta sama aka nuna ta sama mala'iku suka ganta aka kifar da ita akayi mata kuma ruwan duwar wasu wannan shine hukuncin da aka yi masu luwaɗi da suka gabata annabi yace uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi a cikin wannan al'umma in an kama dan luwadi mai neman maza ku kashe shi shine hukuncin sa kisa gawa ce take yawo da a ce ana shari'ar Allah to da alkali kashe dan luwadi ya kamata yi da wanda ma aka yi da shi ya yadda ya aminta aka yi da shi ma hukuncin sa kenan wasu malaman fiqh suka ce ko dabba ce aka kama ta aka same ta wani yayin luwadi da ita hukuncin ta aka kashe ta kawai saboda kazancewarta amma yau wannan bala'i gashi nan ya zo har rijista ake masa a ga mutum da mutuncinsa da kima da a ido amma mutumin banza ne yana bin yara ƙanana yana lalata su yana raba musu abin duniya yana lalata su na sha fada a karatu da a ce namiji yana ɗaukar ciki da da yawa kun gansu da ciki suna yawo a kansu. ɗimi-ɗimi za ku gansu da ciki wallahi saboda wannan shegiyar wato masifa ta neman maza da suke fama da shi kuma duk mai neman maza bai da alaka da mace matarsa kawai tana zaman gadi ne ga cututtuka da suke dauke da shi cuta cuta ga rashin albarkar rayuwa ga karewa a wulakance ga mummunan mutuwa ga fushin Allah ga darajar ka ta zuba a gidan mutane a idan mutane akwai wanda aka fahimta a wani gari yana irin wannan ɗabi'ar jifan kare suka yi mai jifan shaidan suka kore shi daga unguwarsu ana kallon sa yana wayo Allah yana gudu ana jefe shi aka ce ai dan neman maza ne Allah raba mu da wannan muguwar dabi'a Allah kare mu da karewarsa Don haka jama'a Allah ya haramta mai imani ya je aure mazinaci wasu malaman suna ganin a sun yi bayani dalla dalla wato dangane da hukuncin mutumin da yake kaman me ya je ya auri mazinaciya yanzu kama a tambaya ce me hukuncin mutumin da yake kaman me killatacce mai addini shi bai taba sanin matar banza ba bai taba zana ba ya je afka ya je ya auri mazinaciya ko ta yarinya da ta yi yawo ta bi maza ko kuma ita kamammiya killatacciya yarinyar kwarai yar arziki Aje a haɗa ta da miji mazalaci wasu daga cikin malamai irin su imam abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i suka ce idan mazinaci ya tuba ko in mazinaciya ta tuba ya halatta mutumin kirki ya aure ta ko ya aure shi ta aure shi amma ma'alkara hati tanzihiyya duk da cewa sun tuba amma ba a so shari'a ba a so wannan canta kar'ai abu hanifa malik da imam shafi wasu malaman suka ce a'a ai bai kamata mazinaci ya auri kanin yarinya ba to me amfanin tarbiyyar da iyayen da suka yi mata haka kuma bai kamata ɗa mai killatacce a je a yi kulle-kulle a haɗa shi da mazinaciya ba wai a rufa a cili a tafkaci wannan shi ne mazhabar imamu ahmad mazhabar ambaliya kwata-kwata tun wanda aka tabbatar da mai bin mata ne to ba a aura masa yar kirki sam haka imamu hassan Basir ya faɗa imamu da shi ma haka ya faɗa Dalilinsu shi ne Allah ya ce a zani layin kewu. illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik kuma Allah ya ce wa qulima zalika alal mu'minin alayi hal idan mun lura da waɗannan ayoyi da muka karanta a baya da Allah ma ya karanta mana akwai tsananin ukuba dangane da harkar zina kwanan mu biyu yau muna ta magana akan zina zina zina zina ba a so zina kazantaccen abu wallahi na gaya muku ko a jahiliya lokacin da ba musulunci masu mutuncin cikinsu ba sa yin zina su a wajen su dama baya zina kwata-kwata sai dai baiwa ko bawa kuma shari'a ta nuna mana duk mai mummunan dabi'a ta neman mata ko neman maza in mace ce a guje su kuma yana nuna mana kowa ya kiyaye gidansa ya kiyaye iyalinsa a yi haƙuri lokaci ne gajere. mutum zai zo ya aure na halal ba sai ya jefa kansa cikin haram ba al-islam harisa ala an yantashir al-afaf wa tuhur bayna afrad al-mujtama' al-islami shi musulunci kullun kwadayi yake yi a samu kamewa a samu tsarki a tsakanin wato mazauna al'umma mazauna kasashe na musulmi sannan shari'ar musulunci ta fitar mana da wasu hanyoyi daban-daban daban da mu bi don kare kai aka ce kar a rinka barin mace da namiji suna haduwa wuri guda don kar a bar zina ta faru aka ce idan mace ta kai girma ta rinka lullube jikinta ta rinka saka hijabi ta rufe fuskarta don saboda kada abin sha'awa ya rinka bayyana gare ta wani sha'awa ce lalata da ita aka ce la kulu wannan ahadukum bi imra'atin illa kada ɗayanku bi mahram kada ɗayanku yi halwa ke banta da wata mace face da muharraminta kuma kowaye wannan mutumin ko malami ne kuwa ko akrama matsalau ne ko shugaba ne kowaye a shiga ɗaki a rufe da mace haram ne dole sai dai da wani muharraminta ko kuma a buɗe labule a ɗage ƙofa an za a yi zancen sirri da maganganu a ɓoye amma a yi yadda mutane za su iya yawa yanzu ko zance da ake yi a zo a bar yaro ya zo shiga ɗaki da yarinya wai yana neman ta da aure a saki katon labule mai nauyi a ƙofa can ƙarshen gida can boys kwata ko can falon ubanta a ɓoye ba wanda yake zuwa haramun ne a yi a ɗage labulan su zauna ana kallon su a samu ana jirga-jirga a wurin eh kwarai kuwa in an ji shiru a kewaya gaskiya nake gaya muku wannan ne shari'a yawa da ɗabi'a da ake da ita wai mutu yana neman yarinya ya zai ɗauke ta wacce tafi kasuwa wa ya gaya maka wa ya baka ita ya shi ta zama hannun a gare ka kai daga nema na limin cikin dubu kamun kifi Allahu alam za a kama ko ba za a kama ba ka zo ka ɗauki yar mutane wai za ku tafi kasuwa sayayya akwai matan da su ma ba su da kishin kan kansu iyayen ma ba su da kishi sai saurayi ya zo da mota ya faki ya zo da yarinya a tafi kasuwa wayan tafi sayayya ya zai gwada mata takalmi ya gwada mata zobe ya gwada mata sarƙa ya mata sayayya saboda ku talakawa ne lalacewar ku ta kai za ku iya barin yar ku karimar ku mutuncin ku wani ya zo ya ɗauke ta tafi da ita ka san inda zai kai ta ko kuma yarinya za ta je unguwa wacce ta kira saurayin ta zo kai ta wannan maguzanci ne kauyanci ne da dolanci da rashin wayewa dolaye su suke wannan dolo mara wayo shi yake wannan saboda yana taɓa mutuncin ka kai da kuma mutuncin yarinyar da 'ya'yanku da za ku haifa nan gaba لك الإسلام حرص fil mujtama'i al islami ana so a samu tsarki, a samu أسامو a samu mutunci. a cikin zamantakewa na musulmi ina fata ana fahimta da haka ya kamata a yi kokari a kiyaye a sa ido yanzu wata unguwa za ta sai ta kira shi zai kai ta ba daidai ba ne kai kanka ba abun kunya ba ne yarinyar za ta aura ana ganin kana goyon ta a roba roba a lifan duk kana yawo da ita a gari waya baka ita an daura aure ka ba da sadaki ne in ka zo ka mutu baka aure ta ba ba in kuka yi fada baka aure ta ba ba in ka taga wani ta canja fa nan ba daidai bane ba da ka iyaye ni farko wanda nake dora wa laifi shine iyaye sakaci a sake wa 'ya'ya ragama a hannunsu suna ta alaka da maza da sayan manya-manyan wayoyi a bawa ƙananan yara karamar yarinya budurwa da bata kai wuce shekara ko ashirin ba yi ba a dauki ne wayar naira dubu ɗari biyar ɗari bakwai wayar miliyan ɗaya miliyan biyu waya ana bawa yarinya ƙarama. ubanta yana yawo da nokia da kani kashi irin mai tocila nan dangwal din nan da ita yake yawo amma yarinya karama an bar mata waya ta dubu ɗari barkace wannan ba daidai ba ne yawa yawan wayoyin da suke rike lalata su yake yi in ma kuma wani abin da ya fi muni ne. wani ba shi ma ke sai mata ba saurayi ne zai je siya kana jin saurayi zai zo ya sayo yarinya wayan naira dubu ɗari bakwai har zuwa banza da kyale ta a gaibu haka ai da zai yi ba ai da zai yi ba da haka ku daina bari ana lalata tarbiyyar ƴaƴanku yara su daina sallah da daddare ko su daina azumi ko su daina karatun qur'ani ko su ki faduwa a wayar da ne ko su ki hadda qur'ani saboda an ba su manya manyan wayoyi can yarinya karama a batta sai ta kai munzalin nunar hankalinta amma saurayi kawai daga zuwa ya fara zance da yarinyarta da zai siyo mata waya mai tsada wayar da kai baka riƙe ba ta kana ta murna a ah, wallahi saurayin wanci ne ya sai mata waya wallahi sai kashe ta halaka ta zai wallahi karfe uku zai hana ta bacci ta bugo mata waya a ah, tutun da ya sai waya ai kaga dole a gira. ku gyara dukkan waɗannan yana daga cikin tarbiyya da ake lalata mana a cikin gidajenmu muna ji muna kallo ka zo neman yarinya to yana da doka na da ga'ida na farko babu yawan zuwa zurftu zirga-zirga babu yawan zuwa na ɗaya kenan kuma kana yadda a cewa yarinya wani abu sai an sanar da ni ko me sai an gaya mu kuma ni za a ba wa ni zan bayar sai na yadda sannan ba maganan buge-bugen waya akai akai akai ba na so kuma a takaici in Allah ya daidaita ku za a yi muku aure shi kenan wannan gida ne kamala da karin kenan amma da za su sake wa yarinya ragama ita komai da ita la wannan kuskure ne Allah ya ganar da mu don haka an tsoratar da mu mu kiyaye to yanzu abinda za mu hau kuma bayan mun gama wannan ƙabiya an yi magana a kan jarima zunubi na zina da hukuncin wanda ya aikata zina an ce kada a sauƙaƙa wajen yi musu haddi to sai kuma yanzu za a kawo mana bayanin wasu shari'o'i da za su yi mana bayanin muhimmancin kare mutunci daga ta'addancin masu yin ta'addanci shi ne abin da ya shafi kazafi yanzu mun gama magana akan zina to darasinmu na yanzu kuma za mu yi magana ne akan kazafi da ƙage da shari da wani zai yi wa wata mace katangantacciya ko kuma wani ya yi wa ɗan uwansa kazafi ya ɗauki wata magana da ba a san hawa ba ba a san sauka ba a liƙa masa Allah mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الله مدوكين سركي yace innal ladina yarmuna almuhsanati lalle waɗanda suke jifan katangantattun mata killatattu masu mutunci waɗanda ba san zina ba aka jife su da zina arramiyu huna abin da ake nufi jifan su da ƙazafi na zina waɗanda suke jifan su sun malam ya atu bi arba'ati shuhada ba su zo da shaidu guda hudu ba idan kuka kama su fajliduhum na janda, ku yi musu tsumago guda tamanin. wannan shine haddin wanda yayi wa mace ƙazafi yace wance mazinaciya ne alhali kuma ba mazinaciya bane matukar ya shiga hannun alƙali a kwantar da shi a zuba mai tsumagu 80 dan nan gaba kare gaba abu na biyu wala taqbalu lahum shahadatan abadan Allah ce kada ku karbi shaidar su daga nan har duniya ta tashi duk wanda ya kazafi irin wannan kazafi in ya faɗi shaida kar a karba kenan mai kazafi ba a karban shaidarsa har kiyama ta tashi don Allah ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan abu na uku ulaika inda Allahi ko wa ulaika humul fasiquna kuma waɗannan in kuna neman fasikai to su ne fasikai amma illal ladina tabu min ba'di zalika banda wanda suka tuba bayan haka wannan istithna'in zan zo ne bayanin sa istithna'i ne yashmalu al-jami' ko yashmal al-akhir banda wanda suka tuba bayan haka ma'ana wanda suka yi kazafin suka tuba wa aslahu suka gyara ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai mai tausayi tabaraka wa ta'ala Allah ya ce yarmuna yayi amfani da kalmar arramiyu arramiyu ana nufin jifa rama yarmi arramiyu jifa kamar wanda yayi wa dan uwansa kazafi kamar ya jefe shi ne ana nufin alqazfu bi shay'in sal aw ma yushbihuhu kamar yadda laraba suke cewa rama fulanun fulanan bi hajarin kun gani rama fulanun fulanan fulanun na farko fa'ili na biyu fulanan maf'ulun bihi mansub bi hajarin wannan bi hajarin jar wal majrur ne kenan bi hajarin idan ka kafa idan mutum ya jefe shi da shi Abin da ake nufi ashatmu wal qasfu bi fahishati zina zagi da ƙazafi da alfasha na zina ko kuma suka fil nasabi awi tsanu fil nasabi shine kazafi ka soki dangantakar mutum ce ai wane wane ba ubansa ba ne. kaga nan ba directly kace uwarsa mai zinaciya ce ba amma kawai ka ce ai wane wane ba ba ne kenan wannan yana nuna uwarsa ta yi zina ne ta auro shi wani ne ta samo shi wani ne uban da ba ko mutum ya ko a ce ai wani bai da asali ma wannan ƙazafi ne duk wanda aka ce masa ba shi da asali kenan dangantakar kenan in an je wani wani tana tikewa akwai inda akwai matsala wannan babban laifi ne ko wasa mutum ake ko da wasa karka yadda wani ya taba maka mutuncin dangantakarka ko ka ji wani ai wani ba amma san daga ina yake ba wani ba amma san suna iyayensa ba wannan in alkali ya kama ne wannan mutumin a kwantar da shi a zabka musu zumaki tamanin da haka a kiyaye jifan wani ko kuma kawai ka gama ce Ba ta yi shiga mara kyau ko tana yawan hira da ba za ka ce a ah, ai na ce ce wance ka taɓa kama ta tana da ido da ido ka ganta ana zina da ita ko a ah, ai ƴaƴan wani zuma zinata ne nan aka kama wata esta a wuri kaza to wa ya gaya maka duka 'ya'yan haka suke so duk wacce aka jefe ta da zina ko kuma wani ya ce maka da ah, ai wani mugun mazinaci ne ku hankali da shi ka taɓa haɗuwa da shi ka gani da idanka yau za mu yi bayanin yaushe ake cewa da mazinaci yaushe ne ne ake kama mai zina a yi masa hajji ba to magana cewa wani mazinaci ne ko ana hira a shiga mazinacin banza to da akwai shari'ar Allah take sai ka miƙa shi wajen alƙali kuma a yanzu ma za ka iya a dokar gwamnati ma ana iya wannan duk wanda ya wani ƙarya ko ya zage shi ko ya yi dentin image ɗinsa ko karakta ɗinsa lauyoyi suna da abin da suke faɗa akan wannan mutum yana da dama ya bi kadu idan wani ya masa ƙarfi ya faɗi magana da ba ka bane saboda in an faɗi mummunan magana akan ka fa ba tana tsayawa akan ka wani har sa yana shafa duk lokacin da aka ɓata halinka aka ce kai ne mummunan dabi'a ne a shi ne a ɓarawo ne a alluwaɗi yake yi a ka ne sai kai shiru ba ka ɗau mataki ba ko kuma ba a gyara wannan abin ba to har ƴaƴanka har bayan kana kabari za a ce a ai baban su ma barawo ne ai nan aka faɗa aka baban su barawo ne a ai baban su ma mazinaci ne ai neman mata yake yi ka za sauro sauransu to irin waɗannan abubuwa manya manyan laifuka ba a garajen danganta shi ga wani sai ana da dalili hujja karɓaɓɓiya imam razi yake cewa wa kada ajma al ulama wala anna al murada huna ar-ramy bizina innal ladina wal ladina yarmuna al muhsanati malamai sun yi ijma'i masu tafsiri suka ce ana nufin jifan wani da zina ko dai ka ce wa wani namiji mazinaci ko ka ce wa wata mace mazinaciya duk da aya ta yi magana ne akan mace amma duk hukuncin shi ma namiji ba a ce shi mazinaci in ba da hujja ba sai dai a yi dabara a ce wani yana neman mata amma yanzu misali in an ce wani yana neman mata daidai yake da wani mazinaci ne ina ga kamar yana neman mata an nan sakaya amma an ce mazinaci to kamar an kama shi yana da kenan to yan uwa na kula da wannan aya na farko a cikin wannan aya za mu gani na farko an ambaci zina na biyu an ce al-muhsanat ana nufin al-afa'id kamammun mata na uku an ce sun malam ya atu bi arba'ati shuhada ba su zo da ainihin wato shaidu ba kamar yaya ba su zo shaidu ba duk wanda bai zo da shaida akan abin da yake zargin wani ba alasihati ma uh, ma na bihi kenan to wannan za a yi mai hukunci abu na hudu in ikajin ijma'i ala annahu la yajibu al bil rami bi ghairi zina wata fa'ida da ya kamata mu zane ƙazafin da aka ce za a yi wa mutum bulala tamanin shi ne ƙazafin zina ba ƙazafin sata ba ba ƙazafin cin mutuncin wani ko ƙarya wa wani ba shi wannan ƙazafi shi yana da hukuncinsa da alƙali zai yi masa amma matsalar yin tsumagiya tamanin ga mai kazafi in an yi kazafi na zina ne ko aka jefi mace ko aka jefi namiji amma ya maka kazafi kana sata kudin gwamnati a wannan ba shi ne za a da tamanin ba wani hukunci ne za a yi a ya maka kazafi cewa in an girbe masara kana zuwa da daddare da buhunanka da tsohon mashin ɗinka kana lodi kazafi ya ma wannan sai a je gurin alƙali sai a daidaita a gaya za a yi kenan kun gane bulala tamanin ana yin ne ga wanda ya jefe ta da zina ko kaje jefe wata da zina almusanat jam'i ne na musana ana gaya muku mace ka cangancacciya wato wanda Allah ya tsare ta wanda ta kiyaye ba ta yin zina wato annisa wal afifati al ba'idati an kulli ribatin wa fahisha katangatattun mata killatattu amintattu wanda ba su albasha da duk wani abu na shakka ma babu a kansu kamar yadda mutum zai ga yarinya mai hijabi da niqabi ce kada Allah rabu da su waɗannan su ne mazunata hasa haka ake yi an ga yarinya ta kame an yi an yi lalata ta ta ki sai a ce ai waɗannan munafukai kenan akwai wanda ma ce ai masu hijabin nan su ne munafukai ma yanzu ai da ka aure mai hijabin nan ai wanda ka je ka aure mai yawo tsirara ƙarya suke wallahi ba ka da kirki baka iya magana ba kana so ka da mutanen banza su ne na kirki na kirki su ne mutanen banza ko da ku an samu wani kuskure ɗaya biyu mai hijabin ta yi wani abu na rashin kirki to baya nuna duk masu hijabi mana samu kirki ne kuma yanzu ma da ake yi ake ɗaukan kwangila don a bata musulunci a bata mutanen kirki yanzu nan a wayata wannan ina da shi a youtube da aka sa wata yarinya mara albarka mara mutunci ta saka hijabi ta saka nisabi kirf wallahi idan ka ji irin maganganun batsa da take yi hankalinka da zai ɗauka ba kun san me mutanen banza ne sai su zo su samu matan banza su sa su yi shigan mutanen kirki sai a sa ta ta maganganu na rashin mutunci sai a ce ah ka gama masu hijabin sun lalace don haka nan gaba da an gama hijabi sai a ce a ji ƙarya suke suna nan a intanet da yawa su saka hijabi su rufe jikinsu su ji kaji maganganun ba sa iya faduwa ba sa iya sauraruwa to wannan ajanda ne ko wata ta saka hijabi da niqabi ta shiga babban shago ta yi sata a kama ta da hijabi da niqabi don a zagi masu hijabi a wulakanta masu hijabi har ma wani ya zo ya buɗe baki ya ce to mu yanzu mu ba wani wanda zai zo ya mana hijabi ta za sa mana hijabi mu ta ɗauki hankalin mu kaza kaza a'a ba daidai ba ne ana iya aran sifar mutumin kirki a yi aikin banza sau nawa ƙwararwa zai yi sata ya je da babbar riga da sharbi a hannunsa watakila ma da rawani da bindiga kuma a cikin aljihunsa don a bashi dama ya shiga jet haka ne mana shi kenan sai a ce duk wanda ya saka babbar riga ya saka abin mutumin banza ne har ma aka samu wasu masu shaguna manya-manyan shaguna a ƙasar nan abin bakin ciki abin tausayi musulmi wai su sto sto ɗinsu ko wal wal ɗinsu mace mai niƙaji ba ta shiga wallahi wannan zalunci ne kuma shiga hakkin ɗan adam ne babu inda aka ce mutum a hana shi saka suturarsa da addininsa ya yadda masa ya je wuri ya yi sayayya inda ya ga dama don shi ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi amma ƙasa ce da ake yawo da da'awar ƴancin ɗan adam amma ba a kula da ƴancin ɗan adam yaya wani mai mall yaya wani mai shago yaya wani mai suto zai ce mace mai niƙabi ba za ta shiga bai sai ta bude niƙabinta a samu katti balagaggu security suna bude fuskokin mata wannan ba daidai ba ne cin mutuncin addini ne cin mutuncin mutanen kirki ne amma in kuna so ya za ku yi sai ku ɗauki mata ma'aikata duk macen da ta zo mai hijabi da niƙabi ma za ta shiga shago za ta sayi kaya sai a sa 'yar uwarta mace ta caje ta a shiga da ita daga ciki yar uwarta mace ta ce buɗe ni ga ban mu ga jakarki mu ga kaza ɗinki an tabbatar ba komai a bar ta shiga shago da niƙabin don dan me matar wani za ta zo a buɗe mata fuska kawai dan za ta ce zabulu ko omo saboda muna tafiya ba mu da yanci ba wanda zai yi magana a ɗauki ma'aikaciya mace a shaɗe ta mun yadda ba za a ba da goyon baya wasu su shiga mutanen kirki su yi barna ba amma ba daidai bane a ce wai kwata-kwata wannan shagon wai ba a saka niƙabi wai wannan mall din wai mace mai niƙabi ba za ta shiga ba wallahi an shiga hakkin ɗan adam ya kamata masu magana akan women rights su yi fighting akan women rights na hana sa niƙabi a cikin mall mall da manya-manyan shaguna in tuhuma ake yi sai a yi yaya za a tuhuma akwai abin cakin ɗin mutum akwai mata ma'aikata sai a sa su din su amma a zo ana takura wa masu addini shiga wurare ya kamata mata ma su zanga-zanga a akan wani abu su nuna ba su yadda ba ko a zo wani guri ko jarrabawa za a makaranta sai a zo a samu wani balagagge yana bin ɗalibai yana ɗage musu fuska yana kallo wai saboda kar su sata jarrabawa na'am kar su sata jarrabawa a samu mata 'yan uwansu su musu wannan cikin ɗin a samu mata ƴan uwansu wannan shine an kare mutuncin ƴaƴan musulmi an kare darajar matan musulmi ba wai a bari ana wulakanta mutanen kirki masu kamewa sun ce za su yi addini sun ce za su tsare mutuncinsu amma akwai wuraren da in sun je za a wulakanta su ko a tozarta su wannan ba daidai ba ne. kuma muna fatan zancen nan zai isa kunnan masu ji masu faɗa a ji su gyara su taimaka da haka waɗanda suke jifan irin waɗannan mata katangantattu to a yi musu tsumagu Allah ya ce a musu tsumagu ɗaya kenan na biyu kada a karbi shaidar su har abada na uku waɗannan mutane fasikai ne wannan shine hukuncin shari'a idan kun lura akwai hukuma guda biyu guda uku da shari'a ta yi akwai uquba hissiya uquba ma'anawiyya uquba diniyya duk a cikin wannan aya akan kazafi kadai kuma in mun dalla hada ala shay idan wannan yana nuna wani abu ashe addinin musulunci addini ne mai kula da yancin mata ah, women rights din ashe ana kula da yancin mata yanzu wannan hukumar gaba dai akan mace idan an mata sharri an mata kazafi kaga masu zagin addini cewa ya tauye wa mata hakkin su to zalunci ne san zuciya ne blackmailing din islam ne suke yi amma ba wai kina yi ne da ilimi ba yanzu a cikin wannan ayar duk bayanin da muke nan a kare mutuncin mace ne da aka yi mata kazafi aka yi mata sharri hukuma hissiya shine wato bulala tamanin hukuma ma'anawiya shine kar a karbi shaidar mutum har abada hukuma diniya na uku an ce ya zama fasiki akan kazafi kawai na zina Allah ubangiji ya kare wato mafi muni ɗan uwana shine a rayuwa mutumin da yake mutumin kirki ne a liƙa masa sharri ba daɗi kuma yana cikin abin da ya kyakkyawo lalacewar al'umma zubar da mutuncin masu mutunci waɗanda suke da daraja a ja su a ƙasa a nuna wulakantattu ne tozartattu ne wannan ya fi komai muni ya fi komai ɓaci da tarko alfinatu su barin harasa na mutanen banza wasu ba su da aiki illa intihaku a arabi ashurasa cin mutuncin masu sharafa cin mutuncin masu mutunci akwai wanda su kawai bakinsu zagin mutane zagin mutane cin mutuncin mutane ba wanda ba a zagi a ƙasar nan daga kai shugaban ƙasa har kansila kowa zagi ake kuma daga kan malami mai da'awa mai karantarwa da wanda aka sani da wanda ba sani ba ba wanda bai wuce a zage shi ba a ƙasar nan saboda rashin tarbiyyar bata na da yawa daga cikin mutane yanzu a ce ka na gaba daya wani zai iya zuwa ce air time ya je ya zazzagi shugaban kasarsa haka kullum bai taba haduwa da shi wata watakila kuma duk abin da aka gaya masa ji yake yi kawai ba yi da garanti bai san akwai 'yan siyasa masu manufar siyasa a zagi wani abata shi don a samu biyan bukata ba bai san da wannan ko ya sani ya zama karensu, ya zama su. ko mutum ya kira gwamnansa ya tsitsine masa albarka ya zage shi wallahi wannan ba tarbiyyar musulunci ba ko ya kira wani jagoransa shugabansa duk lokacin da talakawa mabiya suka wayi gari masu shugabancin su ba su da mutunci a su, suna kiran su zaga har da kiran suna da sifa da bayani a tsine mutum a lance shi to yana shugabantar kana tsine mai kala a shi ya za a yi maka abin kirki ka tsine masa Allah ya ce amin mala'iku sun ce amin to ya za a kira abin kirki zai wahala da akalli ba laifi bane mutum yayi laifi a yi nasiha a fadakar da shi ko goma nasihar ba nasihar ba ta kowa bane ba kowane jik and jak ne yake nasiha ba sai wanda ya isa yi nasiha wanda in ya yi nasihar za a ji wannan matsalar zage-zage da la'ance-la'ancen shugabanni da cin mutuncin masu mutunci da muke yi a ƙasar nan shaida mana bala'in da muke ciki yanzu malamin addini wani abu zai iya faruwa wani kuskure ko wani ya yi karfi ko ne ya shari ko na bai faru karka ga irin yadda za a yi mai mugun zagi a facebook da whatsapp daman masu shugabanci ko sarakuna kam wannan daman sun riga sun ɗauka najeriya wata ƙasa ce da kawai ba wani mai mutuncin da ba a ɗaga mai ba za a ɗaga mata gaba ba daidai ne ya kamata mu gyara wannan tarbiyya. gidajen rediyon mu a cike suke da aita iya tayan ana cin mutunci masu mutunci wallahi ba daidai ne ba tarbiyya ba ce ta kwarai duk inda kuma aka fi samu wannan wallahi sai a cikin musulmi yanzu mun sha faɗa muna bayani za ka ga waɗanda ba musulmi din nan ba ai suna da sanatocinsu ai suna da 'yan majalisarsu ai suna da gwamnoninsu ai suna da mataimakin shugaban ƙasa ka taba ji sun fito suna zagin sa suna tsine mai suna la'antarsa suna cewa a cire shi suna da'awar cewa wani kaza ne sai an mai kaza ka taba gani bakin su alaikum amma mu fa mu ne muke tonan asirin namu in ba mu samu shugabancin ba mu yi ta zagi mu ce an hana mu an mana magudi an hana mu idan namu suka samu mu muke fara cin mutuncin namu yanzu bakin cikin da shugaba zai fara gamuwa da shi a ƙasan nan ta mutanen da zai fara gamuwa da shi ne bakin cikin mutanensa su ne ba sa yi masa akuwa su ne ba za su daga masa kafa ba to ya za a wayi gari talaka mabiyi yana la'antar shugabansa yana tsine masa albarka a zauna lafiya ta yaya yaya za a yi su ji tausayinku akwai nasiha daban akwai kuma cin mutunci daban to kuma abin tausayin ba wanda ba a yi wa kar ka ɗauka akwai wani mai mutunci yanzu wanda fi kowa daraja ne malamin addini musulunci mai qur'ani mai hadisi yayi shekaru yana da'awa yana karantarwa to wallahi kada tsotsi ya sa wani abu ya biyo ta kan wannan mutumin ya zo facebook ko whatsapp kaga irin la'anta da zagin da za a yi masa wallahi wannan tarbiyya ya kamata mu gyara ta dabi'a ce mara kyau so ina fatan mu tsare bakinmu tunda muna magana ne akan kazafi ba mu gama ba insha Allah gobe za mu dora duk wanda ya rubutu a facebook ya faɗi wani magana akan wani billahi da azimu in yi mai kasafi wallahi sai Allah ya tsaye da kai kai da shi a kiyama kun yi hisabi duk wanda ya watsa wani sharing na wani ba a whatsapp ya faɗi wata magana da ba haka take ba a kan wani dan uwansa ko yar uwansa wallahi tallahi sai Allah ya tambaye shi duk wanda ya je ya yi hira da wani gidan rediyo ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani ko ya faɗi magana wanda take ba haka ba a kan wani ka sani an yi rikodin mala'ikun Allah ma sun yi rikodin sai ka je gaban Allah ka yi bayani duk abin da ka faɗa ka faɗa an maka tafi an ce jarumi ne kai ka faɗa an ce aiwa ne ya yi bala'i yau ka faɗa an ce aiwa ne ya buɗe wuta alhalin abin da ka faɗa ba da hujja ba da dalili ba da wani abin da an tsaye da kai za ka iya bayani to Allah sai ya tambaye ka musamman wallahi mu kama bakinmu mu dangane da shugabanninmu da jagororinmu yana daga cikin lalacewar al'umma idan ya zama shugabannin mu ba su da kima idan mu to ba abin da zai kima Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kare mu da kare wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum